gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari auna. To a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala a yau 12 ga watan Agusta na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan batun siffar jiki da wasu ke amfani da wannan dalilin wajen neman aure. Shin ko menene ra'ayin maza akan wannan batu? eto eh a gaskiya ni na fi so na auri mace eh, wata yar duma-duma haka mai dan kauri dai ba kuma irin kauri na ina na haɗin nan ba. <laughs> to fa Maryam kin ji wannan talikin su kuma mata ko me suka ce? gaskiya na son siriri da shi in kaga haka in ka samu masu jiki wasu aka same su ba cika tsaftace jikinsu ba ta bangaren da ka samu suna dan ka san da mai jiki zai irin zama in ya hada zufa mm. zai ringa sashi na wari ko ne abu to wasu ba su tsaftace jikinsu. sauraro za ku ji ƙarin bayanin wannan tattaunawar bayan haka muna tafa da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na facebook sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. da farko za mu fara da jan kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka ce menene ra'ayinku akan mutane sirara da masu jiki ga yadda kuka amsa tambayar. To masu sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin shewa Adamu Rijau inda ya ce Ƙiba ko rashin ƙiba halitta ce daga Allah. Duk da dai yanzu ana shan magani a yi ƙiba, amma gaskiya yin haka san bai dace ba. domin tamkar raina halittar da Allah ya yi wa mutum ne. Kawai mutum ya zauna yadda Allah ya yi shi, shi ne daidai. Ni ma nan ban da kiba sosai kuma ina jin daɗin hakan. Shi kuma Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki suka ce yau da gobe hakika ko ni fata na na auri mace mara kiba amma kiba tana samun usuli ne daga yawan kitsan mutum. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Abban Ramlat Katai inda ya ce To fatan mu Allah ya ba kowa lafiya. Shi kuma Sade Sa'idu Daura ya ce yau da gobe ni a ra'ayina ba na buƙatar ƙiba wato yin jiki ganin yadda masu jiki suke fama da larura daban-daban musamman waɗanda ba sa motsa jikinsu. amma sirara sai ka warwasa yadda kake so. To shi kuma Bashir Nuhu Shu'aibu cewa yayi ita dai kiba da rashin ta wata halitta ce daga Allah maɗaukakin sarki kuma so tari wani abincin da marasa kiba za su shirga wasu masu kibar ba za su iya cinye shi ba. Shi kuma Saifuddin Ahmad ya ce kashi saba'in da biyar cikin ɗari na siraran mutane na son yin kiba a gefe ɗaya kuma kashi ishirin da biyar cikin ɗari na masu jiki ke son ragewa. To Maryam kin ji amsar Muhammad Bello shi kuma ya ce mutane masu kiba mafi aksari sun fi haƙuri da juriya amma mara kiba da yawansu sun fi fitina. Shi kuma Relwano Ibrahim London Wuba ya ce gaskiya duk masu jikin nan suna fama da wasu matsaloli daban-daban kuma mafi yawansu ba sa motsa jiki. To sai kuma amsar Sha'aban Shehu inda ya ce mace mai jiki ta fi ɗauki hankali fiye da mace siririya to amma a wajen zamantakewa hali shi ne. amsa mata ƙarshe ta fito ne daga zahararren garin goje ya ce duka allah ya yi su amma ni ba na ra'ayin ƙiba sosai na gode To yanzu kuma bari mu ji abin da zauren tattaunawarmu suka tattauna a kai a ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz. jama masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake kasance a daidai wannan shiri na yau da gobe a sashen Hausa na murar Amurka da kuma yau fa muna jihar Adamawa ne inda za mu tattauna da wasu mazaje da kuma bangaren mata. musamman abin da ya shafi zaɓi da yanzu maza ke na kan cewa sun fi sha'awar su auri mace siriruwa wanda ba ta da kiba wato ba ta da jiki da wasu ke wa kirarin teba hakan su ma mata suna da wannan tunanin kan cewa a da ina ga ta fi son ta auri mace da ke da dan tumbi da makamantan suna ganin kamar kan cewa gidan naira ne to amma yanzu kusan iya cewa an dan samu sauyi to za mu ji rayuwar wasu jama'a za mu tattauna da wasu bari na soma kada ce na yi son kai in soma da maza bari in so gabatar muku da iyayena mata a gefen da hannun dama na akwai Blessing Dauda. Malama Blessing barkan mu da haka. Yawa barka da. Sai kuma. Na'ima Umar Bakari. Ah barkan mu malama Na'ima. Eh, to ba Na'ima Umar Bakari sai. Suna na koyar ga Umar Jada. Ah to kila kai baba ne ga ita Na'ima. <laughs> to bayan nan kuma akwai na ga shi malamin Bashiya suna. Aliyu Muhammad Tukur. A to malam Aliyu Aliyu barkan mu da haka. To Aliyu Muhammad kaji batun da muka tabo blessing kin ji na ima kin malam umar duk kun mm. ah, ban san ta wani ge bangare ba bari dai na soma da maza mm. eh, tunda ku aka fi zarga kai kafin in ji ra'ayinka wace mace kafi fi sha'awanka aura ne Eto eh a gaskiya ni na fi so na auri mace eh, wata yar duma-duma haka mai dan kauri dai ba kuma irin kauri na ina na haɗin nan ba. A dalili na kuma shine saboda hakan in nake gani kamar zai dan. Kana nufin ka fito kana son ka aure mace da take da jiki kenan ko? Yawwa mace mai dan jiki madaidaiciyar jiki haka ba? A yanzu idan mace tana da kiba. Mm. <laughs> Haka na ka so ma kaucewa kiba <laughs> da sanso me yasa ba ka son mai kiba eh to dalilin da yasa ba na son mai kiba can can din saboda liability zai iya kasancewa akwai matsala me kake nufi da liability wato dawainiya kamar me eh, wani lokaci ko da Allah ya kaddara auren ku kafin ta tashi ta yi maka wani abu ma zai iya zamantowa gazawa ne a wurin ta ita kanta tana yi wa kanta nauyi ba tare da ma an daura mata wani aiki ko kuma an sa ta wani abu ba ita kanta ba za ta ji daɗin kanta ba a koda yaushe tana jin nauyin jikinta duk abu abin da siriruwa ko kuma madaidaiciyar jiki za ta yi da kuzari ita ba. Aliyu ina fahimci yanzu ka fito da mai tanka kai siriruwa ka fito kenan. <laughs> To lallai hakan ne za a iya cewa <laughs> saboda siriruwa da na dan fi so ni din ma gaskiya. <laughs> To shi to malama blessing uh, uh, a maza bari in soma kafin in jira kike kuma uh, wani iri kike fi son ki ga namiji ko kuma wane ne kike son ma ki aura ne Gaskiya na fi son samu daidaiti wanda ba siriri ba kuma ba mai jiki ba. ba a'a a takaice dai wai kaman bahaushe ne ce maka kai ba fari eh, wai ce maka ta tawada baya sai ce maka baki ne kawai a'a eh, ke kin fi son siriri gaskiya na son siriri da shike in ka ga haka in ka samu masu jiki wasu haka same su ba cika tsaftace jikinsu ba mm. ta bangaren da ka samu suna dan ka san dai mai jiki zai irin zama in ya hada zufa mm. zai ringa sashi na wari ko ne abu to wasu ba su tsaftace jikinsu da ya sabani da siriri da yawanci kafin ka ga yana warin jiki zai dan wato ko da yayi warin ba zai fita ba ba zai fita kamar nama mai jikin da ko ina zai kulle shi ba nama ya rurrufe shi a ba shi ganin kan cewa wata kila shi mai jikin da zaki aura wata kila jin daɗi ne ka iya sa a'a ba jin daɗi ba wani jikin ba jin daɗi ba Yau eh, wani kenan to amma ina eh. kuma idan <laughs> shi akwai jin daɗin ba a gaskiya ne kan gara min siririn dai ba ke ganin kan cewa watakila siriri alamu ne ko na wahala na rashi a'a ba wahala siriranci <laughs> ba wahala <laughs> eh, ke da kin fi son mai na fi son dan siririn da ya fi ko gudu ma ya tashi mu iya gudu ba sai mun sha oh, wahala ba amma mai jikin nan kaga zai zama min aiki to idan haka ne su maza da suke ke kin ce ke kin fi son siriri idan har haka ne su kuma mazan fa waɗanda suke da jikin su ba mai auren su kenan akwai mai auren su kowa da kasan kowa da irin ra'ayinsa eh. wata tana sha'awar auren mai jiki wani kuma ne gaskiya ni ra'ayi na tsaye to bahaushe dai kan ce wai masu sauraron ra'ayi riga kowa da irin tasa kuma da kowa yadda ke sa malam umar kwairanga ko mm. eh, ka ji ra'ayin su kuma na san ba dole ra'ayi zo ba eh. kai da farko wace ka fi son ka aura ne a ranka da idan ana maganar mace a sai kai nazari sai ka sa fefe ka duba mace abu ne a wadda ake bukata ya kasance a da farko abinda kana tare da mutum abinda zaka ji daɗi a ranka mm. ko ba yadda zaka samu macin da zaka ji daɗi in ba mutum mai jiki ba mm. sai zan a matsayina wadda jiki na dan daidai kuma in sake zuwa aure tsirirwa. ruwa kaga ba zai yi ba mm. ina so dan samu duma duman nan da inda zai akalla dai in na sata gaban mota kowa san ta cika min mota kuma ta cika ido wato ba reni kenan ba reni eh. yauwa ni a ra'ayina dai ina kan matsayin wanda zan samu mace mai jiki daidan gurguru inda ko ina aka gani da ita an san lallai wannan mace ce kuma eh, na samu daidai na to amma ya zan yi aure eh, kaji eh dan mm. wanka na san a nan ko raba gari da san su me yasa me kake tunanin yake sa wasu mazan mm. yan uwanka ba sa son mata masu kiban din eh, kai kaji wannan nashi na san wata ba hujja bane eh to kasan wasu suna gani kaman cewa mata masu jikin kamar yadda Blessing ta faɗa da kuma Aliyu cewa wasu ba su da wato tsafta ne mm. to amma da zarar ka samu mace mai tsafta mai jikin wannan ba damuwa bane zaka iya zama da ita ah, domin ma ni a cika gida kenan a cika cika gida kuma ma zaka tarar yaran kuma za su tashi ba tare da wani eh, eh, bulbul a cike mm. ba sai sun wani kala laulayi ba mata tsiri da kai kala laulayi ne ake cewa ko to da to to <laughs> wawo suke cewa asibiti kusa eh. to bari je ga Hajja ne ko to ima kin je a mai sunan baba wato to karama <laughs> baban kin je abin da ya faɗa na san kuma kuma kin je abin da ita blessing malama wa wani miji kika fi kalan namiji ne kike fi son ki aura ne gaskiya na fi son mai jiki To kuma yasa? Eh sabida ka gani ba reni ko da kawaye na sun zo ba za su min miji a tsakan su ce mijinki nan siriri ne kai mijinki kazan nan ba ni na fi son namiji mai jiki. Wata ita ne mata ce kin fi son ko kuma kin ce kin fi son namiji mai jiki mm. wato ba zai kare ni ba. Eh ba zai kare ni ba kaga ko a cikin abokanayensa sun san ba tsaran shi bane. Mm. Akwai wani namijin siriri hakan nan yana da dansa irin sun fita haka waje da abokanayen sai sun saba wasan banza dama sai abokin kawai sai shure shi a idan dan sai daga shi a hannu ka gani <laughs> raini ne to ka gani amma idan miji ne mai jiki ka gani kowa zai na dan shakkun ko da ya masa wani abu ne eh, eh, hakan sai wasu na ganin kamar kan misali ma ko da a ce wani ya zo zai ko da a ce babu idan mai jiki ne ba za a san ma yana cikin talauci ba kenan sosai ma kuwa amma wacce kuma za gani ko cikin ka <laughs> gani ko tana cikin yunwa ta ce ma tana kukan yunwa mace mai jikin mm. ba za ka yadda ba saboda mai ga jiki kina da shi anya kina jin azumin nan <laughs> <laughs> to ka gani irin wato sabanin irin su blessing yawa sabanin irin su to na gode to jama'a kun da je da ake a tattara ban dawo ga Aliyu a ka faɗi hujjojinka amma kamar yadda na faɗa shi ne yau mu ɗauka mm. sai ka ce kan cewa kai tun da kai ra'ayinka mace da kake bukata baka son mai jiki da sansu su masu jikin kuma fa me kake tunanin a jefar da su akai bola ko yaya ta ranka da kowa da abokin burminsa ni ina gani siriruwa kamar ɗawainiya ce a wurina saboda wani lokaci eh, ah, <laughs> mai jiki dai <laughs> mai jiki eh. ɗawainiya ce yanzu a kaddara ah, iyalina idan siriruwa ce wani abu ya tashi emergency ni kadai zan iya daga ta zuwa asibiti mm-hmm. amma fa idan mai jiki ne watakila sai na nemo makwabta to kuma makwabta ba kowa zai yadda ya zo ya ce zai taya ka riƙe matanka ba duk halin da take ciki wani ana a taimaka a taimaka yana ganin idon ka ta ina zai fara rikewa to kaga wannan liability amma yanzu idan siriruwa ce za ka rike abunka kuku da gudu ma ka kai ta asibiti ba tare da ka samu matsala ba kuma bari faɗa maka ɗawainiyancin abinci a gida ma zai ragu amma ka ga mai jiki duran da ta ajiye tana dan taɗi tana kwasan loma tana taɗi kanka hankara idan kwano ɗaya kake dafa a gidanka sai ka je an fara dafa kwano biyu yaran da za su tazo duk ita za su biyo ba kai za su biyo ba sai ka ga abinci gashi yadda hali yake ciki yanzu sai ka ga hatsi na ta salwanta su <laughs> dama asali asali dama kaga jikin su din yadda yake da su na eh, gane ima alamun ba da kai bane domin yau <laughs> ta da mutane <laughs> ne eh wani ka ba eh. sabili da wasu masu wasu jikin wallahi ba cin abinci ba ne wani jikin kawai na eh, zan iya ce daga min indilla ne eh. to saboda ka kalli wasu matan tsirare amma cin da suke da shi wallahi sai ya baka mamaki ni ina da irin shi a gida ai mm. <laughs> shi sa eh. ne magana ni ma ina da irin shi a gida <laughs> ah, ke kafa na karanta bari mu koma ga malama blessing ah, shi zai miki da nawa shi aliyu mm. yanzu kika ce kin fi son dan siriri da wanda koda iska ya zo eh, <laughs> ya kada shi yawa ya jefa da shi da <laughs> san su haka to masu jikin ya ke su a yi da su a to kowa da ra'ayinsa akwai mai ra'ayin aure mai jiki akwai mai ra'ayin ya aure na masirai da wake na eh. to gaskiya kamar in mai jiki ne ma kamar ya zauna fa ya dinga mai komin wannan mai komin wannan yana zaune guri daya kamar tuwon gayya mm. to kaga mm. amma ko da yanzu a misali a ce yana aiki kamar aikin ko kafinta ko ne abu haka in dai mai jiki ne kaga zai bashi wahalan yi mm. amma dai siriri ne ko ina kawai zai yi amma ba shi je misali ga abin da Umar ya faɗa ga kuma abin da ita ne eh, ta faɗa alal misali zan baki shine kanta mm. ko da kuma tafiya akwai rani kuma ko da daɗin da ce a ce wannan kai wannan wahala ya musu yawa ina amfani dai ne a tafiya ana tsami ba amfani a tsami ne kina magana wannan ko asiri akwai abin da ke kira body odor eh, wanda kowa na yi wanda kowa sani eh, wannan kuma ga mutum ne ba yanayi ba da san su eh akwai na bambanci na mai jiki da bai ki zaka ga ya mm. tafiya mana hada zufa mm. Kise ya mishi yawa mm. amma ka ko kuma kuna tafiya kamar iska zo hore <laughs> muna tafiya ma ka gama cewa muna tafiya da sauri sauri ko da abun gudu ne yazo zamu iya gudu kafin wannan masu jikin su taho mu riga mu. ko ya kuke fata abun gudu a'a ba wai fata bane <laughs> eh, to na ga ah, na kina magana ga Umar na ah, so ya ce wani abu kaji abin da Bilal ya faɗa eh, na ji ai ra'ayin ta kenan ta bayyana ni fa ina kan bakana na cewa mace mai jiki tafi min saboda da akwai abubuwa da abubuwa da dama wanda na fara gaya maka a farko kuma na yi mata kara cewa su mata masu jikin da Aliyu ke cewa a suna wato cin abinci da yawa mm. ba haka bane ba jikin su hasali ma halitta daga gun Allah a so tari zaka ga mata masu mata masu jikin nan sun taso ne kuma a gidansu zaka tarar aka suma mahaifansu suke da shi mm. to kuma kai ma burin ka dama yaran ka su tashi da abunan da kuzari a jiki mm. da kuma lafiya to kuma mafi akasari mata masu jikin nan zaka tarar yaran su basar daulayi mm. to amma so tari matan da suke da kananan jikin nan tsirara na kullum mijin na cikin na asibiti a ba paracetamol ba kaza ba kaza to kaga wannan duk dawainiya ne dawainiya zaka sai da zaka saya abinci da shi kuɗin shi zaka zo ka ringa zuwa asibiti kana sayan magani to kaga duk yana cikin eh, eh, rashin jikin ne ko rashin kuzarin jikin ne da ke kawo wato abu na kira asibiti kusa asibiti kusa <laughs> to kaga ni <laughs> to kaga mafi akasari mata a tsiraran nan gaskiya akwai matsala su din ma kansu eh, matan kullum kun asibiti kusa ne kafin nan kuma su sake zuwa su aihu wannan ma ƙara liability ne a wurin su to amma haka su mata akwai ina ji ma akwai wasu littattafan da taba karanta cewa mata da suke da jikin nan so tari nono su mana da abun nan na da wato na da karfi hmm. saboda yara idan suka tsoka nono yana bai da yin cututtukan da ƙananan matsiraran matan da suke da shi to kaga eh, hmm. to ita kuma sai mace tamkar gangan baya ko me yake <laughs> <laughs> To masu sauraro kafin ku je ci gaban wannan tattaunawar ku shakata da wannan wakar. Como madalla masu sauraro yanzu kuma ga ci gaban wannan tattaunawar. ai wannan bai canki daidai ba in dai haka ne kana so ka ga yaro ya tashi da kwalitinsa ko kuma ce da kargonsa mm. wadda wannan sai wanda ya fito a jikin sireruwa mm. saboda ka san da yake ra'ayin da kake so eh, ah, <laughs> ra'ayin da nake da nake so kuma nake gani kuma nake da shi ka eh. san shi a koda yaushe mm. ah, a kulli yaumin eh, ka inganta abun da kake, da shi mm. saboda ina gani yanzu a ta wadda na sani mm. shekarunta sha hudu mm. amma yanzu eh. <laughs> Eh. dukkan mu nan ta kai mu jiki eh. kaga ma shekarunta sha hudu amma luka kamanta ko a menene kama akwai takan da kai kanka ba za ka so ka ni ba haka kuma akwai wannan kuma wannan ban ne eh wancan ka cuta ne ai wata kila to yawwa <laughs> to kai ma wannan haka ne ko eh to na jikin ba eh haka ne kuma na wannan sirantakan eh wani lokaci haka ne <laughs> kuma zaɓen sama da kyaliyo kuke cewa ga wanda kake so ka aura irin yanayi miki kika wani yake wasu manazarta na gani kamar kan cewa akwai kudai da yanayin sha'awa da sauransu don wasu ga kamar kanci abin da kake tunani amma eh, me yasa kake tunanin ko maza ka ce ah, ka sai kalan kaza kalan tsamiya kalan kaza kalan kaza mm, to wannan za mu iya cewa gado muka yi tun fil azal cewa me eh batun sai kaza sai kaza din sai kalan tsamiya sai siriruwa sai mai jiki yawwa wani ko farce ya gani zai ce wannan shine matar da yake so wani gashin kanta zai gani ya ce shi ne yake so wani siffanta zai gani ya ce shi yake so kowa da yanda Allah ya shi wani kuma abun da kai hankalinka bai je gurin ba shi shi sa ya gani to kaga za a iya cewa kowaye da abun nan nashi amma shi yasa zaka ga yanzu idan mata suna tafiya maza suna zaune a bakin hanya kowa yana zura musu ido da ta wuce sai kai wannan ya kamata in aure ta mm. kai wancan ai ba kalar aure bace mm. to kaga abun kowa a zuciyan shi ne watakila za mu iya cewa Allah halitta musu ko wato tun a majalisa kuke kallon ke <laughs> tun a majalisa ake kallo dai eh, ake tantancewa kallo ko ko tantance eh, tun a <laughs> majalisa ake tantancewa eh. a ah, to wani wani a majalisa ya auri matarsa wani a facebook wani a whatsapp wani a twitter ba yanda babu ah, wani zaka ga ta jefa na eh to hakan ba shi da alheri sosai saboda rashin eh to ka san abin da ka aura ne <laughs> eh. na farko in ba ka gani ba ba za ka san yadda za ka aura ba domin dewa in za a yi wa mutane auren da ba wanda zai zauna da matar <laughs> watakila a ce lalle kawai za a yi a turo ma ta zana kaga lalle baka ga fiska ba baka san <laughs> sauran jiki ba kaga in ka zo gida ka tarar da ba haka kake so ba da wuya ku zauna da ita tana gwada ta in koma ga malama na kafin je blessing na san me yasa ku mata game da masu tambaya mm, me yasa ku mata ya ce kai ni na fi son na aure eh, irin kalan namiji kaza eh, watakila ba na son da Allah sa mai dan jiki ko ko ba na son wani asiri ko kuma eh, a yana dan tumbi me yasa Eh wannan zan iya cewa buri ne. Mm. Sabida idan kana burin ka ga ka auri namiji mai jiki ko kuma tsiriri mm. zaka ji tana ce ma kawayenta ni fa gaskiya bana son miji kaza. Dimo daga yarinya ta fara tashi ta ce maka ita ta fi son kalan abu kaza. Mm. To a haka fa zaka gane eh tabbas tana da ra'ayinta akan zabin abun da take so ta rayu da shi musamman ma miji. Idan nace eh ni ina son miji ne mai jiki to shikenan eh ya kasance mai jiki mara tumbi ko kuma ya kasance a a mai tumbi mai saje mai mm, wannan to mm. ka gani duka wannan ra'ayi ne zan iya ce buri ne mm. to kuma wannan hakan din yana faruwa ne sakamakon in ta ga ko kuma wata kawarta ta yi aure ta auri mijin tsiriri ko kuma mai jiki yana faranta mata zaman su yayi daɗi to irin wannan ita ma zai bata sha'awar ta ce lalla lalla ita ma irin shi take so ta aura yanzu kamar ku mata na kuka fi karkata kamar maza yanzu an ce sun fi karkata wajen siririn mace eh. eh, kamar ku mata ina ku kuma kuka fi karkata wajen wanda ku fi son ku gaskiya mun fiye son ba reni hmm. wato mai jiki kenan eh. mun fiye son babu reni <laughs> to lalle to bari in koma ga umar ka je ra'ayin wannan hmm. da tambayar da na yi masa shine zan maka hmm. misali me yasa kai Kuma za yanzu mm. wato mu maza mm. eh, muka fi karkata mm. ga wani jinsi ko kuma jinsin ma wani launi ce ni na fi son kalan tsamiya ni na fi son ah, coca cola ni na fi son yawa me yasa maza suke haka eto eh ranka ne wato wannan ra'ayi ne wanda kowa na da irin nasa ra'ayin a ah, wadda kuma kowa na ganin abin da zai fi dacewa da shi abin da zaka zauna da shi ya faranta maka rai wannan shine eh, yana daga cikin abin da yake sa hakan ya faru wani ce tun ma mata idan suna tafiya mm. musamman maza idan kuka samu majalisar kuna zaune suna tafiya daga nan mm. maza kuka iya ma tantance ko kuma a'a za ka ce ga irin kalan mm. wani ko kuma wacce kalan wani. Haka ne kuma haka matan ma suke dan ma gwanda mu ma majalisa muke zama mu yi magana mace mata idan mace in za ka da ita misali uh, kafin uh, wato taku talatin mm. kafin ku haɗu da ita mm. tun daga can ta gama ka kallo ta yana ka gane eh mm. wani basira ne wadda Allah ya riga musu su wadda tun daga can ma za ta iya gama kallo da zara kun haɗu da ita sai ta sunkar da kai ka ba taɓa ganin ka ba wayal kuma tun daga can ta riga ta gama kallo gaba daya gundan har sai sun matso sun matso kusa da mu kafin nan idan suka wuce muka gane mu gane wannan a ah, kalar kaza da kalar kaza ne amma su daga can kana cikin mota to sun gama kallo in dai ba ka sa tintek ba amma ana ganin kan cewa eh. maza yanzu kun fi karkata eh. wato maza sun fi sha'awar saurin macin da bata da jiki akasari hmm. me yasa alaka tunanin me hmm. yasa maza suke wannan tunanin eh wato shine kaman wadda Aliyu ya faɗa wai su suna so eh, wai good liability hmm. gudu liability da kuma wato sun a ce a sun aure kyakkyawa ko kuma a fara mai gashi ko to mafi akasarin mashan din hakan din ne wato tsiraran kenan so masu jikin masu da wannan din wannan halittar din wannan baiwar din to amma so tari kuma haka na da alfanu ga maza menene alfanu in ka zo ka tara ga kyau ga gashin amma ba tarbiya me alfanu sa kaga babu wai to wannan ni dai kawai eh, shine mu samu mai tarbiyya eh, eh, ba wai jikin ba wai jikin ko ne ko ne to malama blessing bari in daga da wai yanzu ana ki tunani ana ki hasashen kamar mata wanne kuka fi sha'awan ku aura kuma me yasa kuka fi son wannan kala ko kuma irin eh, na san dai a maza dai ba shima shi ma kalan tsamiya ne <laughs> eh, sai dai wasu eh, suna son fari ai oh <laughs> yawa sai a ce a asiri ne wani kuma sai a ce kai ina aiki kana ganin sa Eh, wai to amma <laughs> ba zan faɗa wannan babban yana jin wasu za su ce kaga suna son mara jiki mm. domin in ya sa kaya yana sa stretch ma ga yana burge su amma mm. wani mai jikin ya sa kaya gaskiya baya burge shi mm. sannan kuma wasu suna son marasa jiki don ba za su sufa da wuri ba akasari zaka ga masu jiki suna sufa da wuri jiki ya sake kun fi son maza wanda irin ba su da jiki yawa eh. wanda zai iya sa jeans ya masa kyau ya sa top eh. amma wani mai jiki zaka ga ga tumbi in ya sa ba yanayin da yake kuma da ga yanayin tsufan shi zai zo da wuri ba zai zo ɗaya da na tsirere ba mm. tsirere da ga zai shekara tamanin amma ga da karfin shi zai iya zuwa gona mm. amma mai jiki jiki ya riga ya saki ya zama kanan kindirmo ke ba zai zama jagoran ba kenan mm, a zai zama amma mai <laughs> to tun da haka ne amma menene illan wannan irin ni in na gani kawai sai in ce sai sai sai sai din nan gaskiya ba shi da amfani ko kaɗan mm. domin wani zaka samu tsiririn din ga kyau ga haske ga sajen nan mm. amma zaka samu gaskiya zai je yana duka matan shi mm. da dai sauransu kwana biyu kuma an auren an rabu kuma dama an canfa kanci akasari sira suna da zuciyan fada eh, ba sa yafiya ba daidai bane <laughs> ba daidai bane eh, to lalle wannan kenan yanzu kuma zamu je kan batun da zamu yi shine na kan cewa sautare idan har maza suka zo kamar yadda dukkanin ah, muka ji naku ra'ayoyin da san su hakan nan amma fa wasu na ganin kamar kan cewa ba nan ne ko kuma wannan ba shine abin dubawa ba ah, ya kamata muke dubin kan cewa shi ita halitta Allah ke yi yanzu da abin a nemi shawarar ka ne bayan wannan dai na ra'ayi da su me ya kamata eh, mu maza mu fi mai da hankali maimakon kan cewa sai ka zani nan barin ma da Aliyu. Eto eh uh, abun da ya kamata mu fi mai da hankali a wurin shine mu ga abun da zai fiye mana sauki a rayuwa ba wai mu dinga kushewa ba. Uh, ma'ana abun da zai fiye mana sauki a rayuwa kowa da abun da yake so kuma kowa da wadda yake son shi. Uh, mai jiki da mara jiki duka kowa yana da masoya amma ba wai idan ni yauwa halitta ce ta Allah. Allah zai iya halitta wani wani marasa jikin ma suna shan magani ma domin su samu jikin ma mm. wasu ko masu jikin suna shan magani gani domin su rage hmm. duka ana iya samu yayin da kai ka wani kuma yana so ne to don haka abinda nake kiran mutane kowa ya tsaya a matsayinsa ya ji tsoron Allah kuma ya tabbatar da abin da yake sa to eh, ban kuma malama blessing da kin ji abin da shi ba ke yanzu eh, ke ma wani shara ki ba domin sau tari za ki ga kan cewa muna fi mai da akalar mu kan cewa sai mai kaza sai mai kaza ko ni ba zan aure kaza ba kamar yi da muka dan tattauna da ku Shawarar da zan bara shine ba wai zamu duba aya mai jiki ko siriruwa ba ka duba yarin tana da tarbiyya addinin ta mm. da dai sauransu ba wai ta jiki bane da abun yake ba jiki yake ko kuma siriruwa yake ba a duba tarbiyyanta da yanayin ta mm. uh, wato da ta taranka da yaranka cikin tarbiyyan da ya dace mm. na kin burge ne wato abinda da wanda ta kula to bayan kun je ga ita makwabciyar taki kin ji abinda blessing ta faɗa me ya kamata idan mace ta tashi aure ita ta duba ba wai kamar yadda aka eh to gaskiya wannan haka ne za ta yi abun da addini ya tsara akan in za ka nemi aure ko kuma in kana son mutum ka duba akai musamman irin ba batun jiki nan eh ba batun jiki ba ki mm. duba addininsa mm. idan kin duba addininsa ki duba tarbiyyar gidansu sannan ki duba danginsa wani irin mutane ne su wannan duka addini ya halatta aka yi kafin yawa kada ka ce wai a'a don shi tsiriri ne akwai bolan mutum ne ai babu bolan dole mutum sai in shi ya da kansa mm. to ni wannan shine shawarar da zan iya bayarwa sannan kuma mata masu shan magani wai akan ice mm. wani jikin zaka yi ta wahala ne kawai a banza ba za ka rami ba mm. to wannan shine iya abin da zan iya sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Alfredo Santos tare da abokiyar aiki na ta taya na gabatarwa Maryam Dauda. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.